ku danna subscribing sannan kuma ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora amd tv hausa farin cikin al'umma. An fara yadawa, an fara ganin cewa Bola Ahmad Tinubu har ya fara aiki ya fara zartar da hukunci game da sauke waɗansu dokoki da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya shimfiɗa ko kuma game da ƙara masa ɗauri. Kamar yadda ake tunanin cewa Muhammadu Buhari ya sa dokoki da dama a Najeriya haka zalika ya sa abubuwa da dama a Najeriya sai ake ganin cewa ai idan Bola Ahmad Tinubu ya hau to lallai babu shakka zai sauke su wanda ake ganin cewa Bola Ahmad Tinubu ba da ya hau zai fara aiki ba zai dan samu tsawon lokaci duba da yanayin yadda zai tunani sai kuma yanzu haka muka ga wani gidan jarida ya wallafa cewa sabon shugaban kasa bola ahmad tinubu ya fara zartar da hukunci daga lokacin da aka rantsar da shi wanda daga fitowarsa daga inda aka rantsar da shi ya fara cire waɗansu abubuwa da aka sa sai dai kuma a yanayin rubutun ya nuna cewa sawa aka yi bayan kuma da cewa gwamnatin shugaban kasa buhari a baya lalle babu shakka ita ce ta fara sa wannan al'amari yanzu kuma da aka ce an ƙara sawa to kaga ba zai yiwu ba a karasa abu bayan an karasa shi sai dai idan tsaurarawa mutane ake so a yi daga lokacin da aka gano wannan abu da aka faɗa aka ce an sa shi kuma an karasa shi din shine aka tabbatar da cewa wannan labari ba lalle bane a ce ya zama na gaskiya daga hawan shugaban kasa zai fara aiwatar da abubuwa waɗanda suke na faɗa da baki dama ake so kawai a ji daga bakin shugaban ƙasan a ji me zai fara da shi wanda kuma sai aka hango bola ahmad tinubu ya fara da waɗannan ƙudurruka sai dai kuma ba a samu tabbacin abun ba amma dai ku biyo mu domin jin takamaiman abin da yake faruwa game da faruwar lamarin ku biyo mu da subscribe tare da ƙararrawa. wannan gidan jarida ya bayyana cewa sabon shugaban kasa kuma sabon angon najeriya wato ahmadu bola tinubu ya fara aiwatar da ayyukansa ne daga lokacin da aka rantsar da shi wanda ya fara da cewa ya kara janye tallafin man fetur duba da yanayin yadda dama can shugaban kasa muhammadu buhari ya janye sai dai wannan magana ba ta da wata majiya mai tushe duba da yanayin yadda aka ce ya janye tallafin man fetur din to kuma dama ai a janye yake sai dai a ce an kara jaddada janye tallafin man fetur kenan idan dai har za a a tabbatar da hakan daga bakin bola ahmad tinubu ya fito sai dai kuma an tabbatar da cewa wannan shahararren gidan jarida baya yada labarin jita-jita musamman yanayin yanda ya kaurin suna ta yanayin yanda yake da mabiya da kuma yada abubuwa irin na gaskiya sai dai bamu tabbatar da wannan sahihancin magana ba duba da cewa bola ahmad tinubu da yanzu ya zama shugaban kasa kamar yadda aka yi ta kwashe-kwashe ana yabawa shugaban kasa muhammadu buhari ko da dai a ce yayi abin da za a yaba mai din to amma hakika ana kari a dangane da da rayuwar mulkin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya gudanar sai ake ganin cewa shi Bola Ahmad Tinubu tun daga farkon mulkin nasa zai fara tsinkayar kalubale kamar yadda shi shugaban kasa Muhammadu Buhari sai da ya nisa a cikin mulkin nasa sannan ya fara tsinkayar kalubale duba da yanayin yanda aka sa mai ran zai yi aiki mai kyau kuma bai yi ba yanayin yanda mutane suke kalubalanta sadin shi kenan sai kuma Bola Ahmad Tinubu tun kafin shi kuma ya fara mulki aka yi ta kalubalantarsa da cewa Bola Ahmad Tinubu tsoho ne ne haka zalika bola ahmad tinubu ba shi da lafiya bola ahmad tinubu yana da cutar mantuwa bola ahmad tinubu ba zai ci tausayin mutane ba musamman ma 'yan arewa bola ahmad tinubu lokacin da ya gwamna a Legas ba wani tallafi ya bayar ba haka zalika ba wani ci gaba ya kawo wa jihar ta Legas ba sai dai a dangane da waɗannan maganganu da mutane suke waɗanda kan yi wa maganganun ma tun a wannan lokaci waɗanda suke da ikirarin cewa bola ahmad tinubu shine shugaban ƙasar najeriya wanda kuma yanzu haka hakan su ya cimma ruwa wanda da daga wannan ikirari da kuma waɗannan maganganu da ake akasin cewa idan dai har bola ahmad tinubu ya samu damar ɗarewa wannan karaga ta shugaban kasa zai gamu da kalubale kafin ya fara aiki za a fara cewa ya yi kaza ya yi kaza kuma alhalin bai ba shine muka fassara wannan magana da kuma waɗannan maganganu da aka yi a baya muke tabbatar da cewa hakika irin waɗannan maganganu ne da ake zargi da kuma zato da kuma bita da kulla akan cewa za a yi su su ne aka fara yi a dangane da yanayin yadda ake ganin cewa yanzu haka an rantsar da bola ahmad tinubu ku ci gaba da biyu mana comment da like masu sauraron mu na da kullun don jin labaran